Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haramu Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Sunana hawa Sharif tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai. Isra'ila ta umarci falasinawa da su fice daga garuruwa hudu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis. Shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa falasinawa ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da ban fetur yake kan karewa a zirin Gaza masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon Falasɗinawa ba. wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a ƙasar mali kanin labaran kenan idan shirin ya shiga najeriya za ku ji cewa kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin cewa a sake gudanar da zaben gwamna a karamaro wato a ƙananan hukumomi uku na jihar zamfara eh to alhamdulahi kotu ta abuja an yi hukunci shi daura lawan yana na a matsayin gwamnan shi a can kasar ghana kuwa ministan harkokin kuɗi ken afori ata ne ya bayyana cewa kasar ta yi hasashen tattalin arzikinta zai karu da kuɗin ghana cd trillion ɗaya kimanin dala biliyan 84 a shekarar 2024 idan allah ya kai mu waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin haka kuma kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ikara zai gabatar amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Isra'ila ta umarci Falasina da su fice daga garuruwa hudu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, lamarin da ke nuni da yuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaida wa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Isra'ila ta zubo takardu daga jirgin sama a cikin dare, tana gaya wa fararen hula cewa su bar garuruwan bani shuhaila da kuza'a da abasan da kuma karara da ke gabar gabashin kan yunus babban birnin kudancin yankin takardun na cewa domin kare lafiyarku nan take kuna buƙatar barin wuraren da kuke zaune da tafiya zuwa wuraren da aka sani duk waɗanda ke kusa da 'yan ta'adda ko wuraren su yana jefa rayuwarsu cikin haɗari kuma duk gidan da 'yan ta'adda ke amfani da shi za a kai mai hari mazauna yankin sun ce isra'ila ta yi ruwan bama ba mai cikin dare sa'o'i kaɗan bayan haka na sojin isra'ila ta ce ta gano gayawar yahidit west ɗaya daga cikin mutane 240 da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a ranar 7 ga watan oktoba a ƙasar yahudawa sojoji sun ce sun gano gawarta ne a kusa da asibitin shifa da ke birnin gaza a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa falasɗinawa unrwa ya faɗa a ranar alhamis cewa yayin da man fetur yake kan karewa a zirin gaza masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon falasɗinawa ba babban kwamishina philip lazarini ya shaidawa manema labarai a geneva cewa na yi imani akwai wani yunkurin murkushe ayyukanmu da kuma gurgunta ayyukan unrwa ya ce hukumar unrwa ta nemi man fetur na tsawon makonni kuma ta samu rabin babbar mota kawai a ranar laraba hukumar unrwa ta ce lita dubu ashirin da uku da aka samu ya zo da sharaɗi da hukumomin isra'ila cewa a motocin agajin hukumar kawai za a iya amfani da man Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban china xi jinping ya kasance cikin fara'a a yayin da ya sauka a birnin san francisco na jihar california da ke amurka inda tuni ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden yayin da yake halartar taron tattalin arzikin ASEAN Pacific na shugabannin yankin. A can kasar gida kuwa, China ta samu kanta a matsayin wata kasa da ta girgiza sakamakon wasu manyan al'amura da suka faru wannan shekara. Na baya-bayan nan shine na rasuwar tsohon Firaministan kasar Li chang kasa ƙasa da makonni uku da suka wuce. a ƙarƙashin jagorancin shi musamman a cikin shekarar da ta wuce ƙasar china ta yi fama da ƙalubale iri daban-daban tun daga koma bayan tattalin arziki da rashin aikin yi da matasa ke fama da shi da rashin jin daɗin jama'a dangane da manufofinsa wanda ya kai har da koran manyan jami'an gwamnatin da ya naɗa masu sharhi kan al'amura sun ce waɗancan ƙalubale da martanin jama'a sun haifar da rashin amincewa da raguwar farin jinin shugaba shi. a ƙarshen watan da ya wuce labarin ba zata na mutuwar tsohon firaministan ƙasar lee hachang shine lamarin lamarin baya-bayan nan da ya ɗauki hankulan jama'a da nuna damuwa an jima kaɗan muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga wakilin sashen hausa sani sha'abu malum fashi domin jin yadda kotun ɗaukaka ƙara a najeriya ta yanke hukuncin da aka da cewa sai an sake lale ta sake gudanar da zaben gwamna a ƙananan hukumomi uku da ke jihar zamfara ga sani sha'abu da cikakken rahoto kotun mai alkalai uku a ƙarƙashin jagorancin justice kudelia Ifoma da ke zamanta a can Abuja a ne ta yanke hukuncin cewa zaɓe dai bai kammala ba inda ta umarci hukumar zaɓe ta ƙasa inec da ta sake gudanar da zaben gamna a ƙananan hukumar mulki uku na jihar ta zamfara hakan ya sanya na tuntuɓe mai ba gwamna shawara na musamman a fadar gwamnati honorable faruk ahmed gusau don samun tabbacin wannan al'amari da kuma yadda suke ji game da hukuncin da ya eh, to alhamdulahi kotu batela abuja an yi hukunci shi daura lawan yana na a matsayin gwamnan shi a kuri'ar da aka soke kuri'ar da tsohon gwamna ƙaramin minista matawalle yana da awad an jewa kuri'a dubu casa'in ya samu da wani abu shine ita a afil ta ce a wannan kuri'a ba ta shiga nan wurin don haka ta yi watsi da ita sai kuma kuri'ar da aka bayar ta maradun wadda aka yi tantagarya da mu da su a zaben gwamna ƙuri'a dubu talatin da takwas ita ce hakikani wadda aka yi amma matsalar to tun da an samu gyare-gyare ga takardun ba da sakamako na mazaɓin maradun mazaɓa goma da agareta, mm. shi ma sai ce ta soke to yanzu a halin da ake ciki yaya kuka ji a jam'iyyar da haka yana na ana tattauna da lauyoyinmu wala Allah muna da afel Mm. wanda za mu yi a Supreme Court ko mu yadda a yi zaɓe ko kuma mu je mu ce ba mu yadda da wannan ba a ba mu mu da aka yi tabbaci. Amma za a bi ka'idar jam'iyya Na kuma zanta da tsohon mai ba gamna matawalle shawara kan harkokin shari'a barista Abdulrashid Haruna don jin yadda suke kallon wannan hukunci. To alhamdulillah kamar yadda ka sani an yanke hukunci kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da hukuncin da ainihin kotun farko ta yi ta tribunal inda ta tabbatar da dauda lawal a matsayin wanda ya ci zaɓe mm. a ita wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi la'akari da wasu abubuwa da ita ainihin kotun farko bata tattauna ba mm. wanda a sakamakon la'akari da waɗannan abubuwa ta ce kotun farko ta yi kuskure wajen tabbatar da dauda a matsayin wanda ya ci zaɓe. an ce za a sake wannan zaɓe a wurare da kuke kallon wannan al'amari. Eh alhamdulillah dama kamar yadda muka roƙi kotu shine ko dai a tabbatar da His Excellency Dr. Bello Matawallan Maradun ya ci zaɓe idan aka yi la'akari da ƙuri'un da ya samu a Maradun ko kuma idan har ba a yarda ba in the alternative a zo a sake zaɓe a maradun din da sauran wuraren da ba a yi zaɓe ba domin kamar yadda yake akwai wuraren da ko zaɓe ma ba a yi ba a kan cewa za a je washe gari a je a yi zaɓe amma saboda wasu dalilai waɗanda ita hukumar zaɓe kaɗai ta san dalilan aka ayyana cewa dauda lawal shi ya ci zaɓe ba tare da an je an yi wannan zaɓen ba yanzu dai jam'iyyar pdp da ke rike da mulki a jihar tana da damar iya ɗaukaka ƙara a gaba san shabi malumfashi murya amurka daga gusau a najeriya an gaida sani shabi malumfashi da wannan rahoto To a wani gefen kuma a halin da ake ciki rundunar 'yan sandan jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ce shugabannin jam'iyyun APC da NNPP sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a jihar gabanin hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke nan gaba a yau a kan zaben gwamnan jihar. Kwamishinan 'yan sandan jihar Muhammad Hussein Guman ne ya bayyana hakan a wani jawabi da yi wa manema labarai wanda kakakin 'yan sandan jihar Abdullahi Haruna Kiyawa ya wallafa a shafinsa na Facebook a ranar Alhamis. a cewar gumel hukumomin tsaron jihar za su hukunta duk wanda ya yi yunkuri na tada husuma gabani ko kuma bayan sanar da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke a abuja babban birnin najeriya a yau juma'a kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar facebook twitter da instagram yanzu ga muhammad hafiz da ci gaban labaran duniya Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a farkon wannan watan a ƙasar Mali, kamar da cibiyar yaɗa labarai ta ƙasa da ƙasa IPI ta bayyana a ranar Laraba, inda ta ƙara jaddada irin barazana da kafafen yaɗa labarai ke fuskanta a yankin. Abdulaziz Jibrila, ɗan jarida ne da ke aiki da gidan rediyon nata da daraktan gidan rediyon Cotton FM, Salik Ag Jido da mai gabatarwa na Cotton FM Mustapha Kone suna tuki ne a arewacin Mali a ranar bakwai ga watan Nuwamba lokacin da suka ga 'yan bindiga a kan hanya a cewar IPI. A lokacin da suka yi ƙoƙarin juyawa 'yan bindigar da ba son ko suwaye ba sun yi harbi kan motar inda suka kashe Jibrila. ji kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato Reporters Without Borders. Daga nan ne sai 'yan bindigar suka yi awon gaba da jiddo da kone Ah, sai dai abin da ba a sani ba shine ko 'yan jarida an kai musu hari ne saboda aikinsu daga ƙarshe eh, tauraruwar ɗan wasan liverpool muhammad salah ta haska a birnin alkahira inda ya zira kwallaye huda a wasan da masar ta lalasa kasar jibuti da ci shida da babu a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya Sala ya zira kwallaye uku tun a zagayen farko na mintuna arba'in da biyar na wasan a filin wasa na ƙasa da ƙasa da ke alkahira. Ya zira kwallo ta hudu a lokacin da aka kusa tashi a wasan. Wannan ne karan farko da Masar ta buga wasan neman gurbi na Afirka na shiga gasar cin kofin duniya ta 2026 da aka ƙara yawan ƙasashe. Kasar ta lashe kofin nahiyar Afirka sau bakwai ta gaza samun cancantar shiga gasar kofin duniya da aka yi a kasar Qatar bayan da ta halarci gasar shekarar 2018 a rasha a gefe guda kuma najeriya ta yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya da lesotho yayin da algeria ta yi galaba da ci uku da ɗaya akan somaliya ya Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma shi. Sama yanzu kuma shirin zai lula Ghana inda gwamnatin Ghana ta yi hasashen tattalin arzikin ƙasarta zai kai kudin Ghana CD triliyan daya kimanin dala biliyan 84 a shekarar 2024 idan Allah ya kai mu yayin da ta janye wasu haraji domin ragewa al'umma kasar daɗin matsalin tattalin arziki da suke fuskanta. Wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bakwai ya iko mana da wannan rahoton. Speaker, the 2024 budget is even more significant because we cross the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history. Minista harkokin kuɗi na Ghana Ken ta kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kuɗin 2024. Ya mai girma kakakin majalisa kasafin kuɗin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda za mu haye Ghana CD triliyan ɗaya na GDP a karon farko a tarihin tattalin arzikinmu. Ministan ya kara da cewa cewa hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 35.2 a watan Oktoban 2023. tattalin arzikin ya dago da kashi uku da digo biyu cikin ɗari a farkon kwata biyu na wannan shekarar haka kuma ministan ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin vat akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru takwas harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida an janye harajin shigo shigowa da injina da motocin noma da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje. Wasu al'ummar Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da kasafin kuɗin. Sunana Malam Isa daga Accra Ghana. Gaskiya wannan kasafin kuɗi da Finance Minister ya gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba. Ko ka duba wurin shigan motar mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin. Don fetur shi ke kawo kayan a kauyuka a shigo da shi. Ni ne naku Alhaji Gadon Fusga na Fadama. Finance Minister ya yi magana maganganu da dama game da batun ragewan haraji da dama to lalle kam mun ji daɗi kwarai da gaske sunana rahifa mukra gana. an karata muna budget kuma bai ma mu talakawa wani tasiri ba domin muna taman da aka zo harajin da aka dibiya da ke bari talakawa na shan wuya muna taman da aka zo za a fi da wadannan haraji ne amma ba mu gan shi haka ba tun shanin wuta tun shanin petrol don lori shiga lori fita ba wasa ba ne komai ya yi tsada kuma gwamnatin nan da ka zo ba haka ka gaya ba yau ga shi an zo an faɗi kullum kowace shekara an zuwa gaya mana kuma musuwar karuwa yake. Malam Nuhu Iliyasu wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma babban daraktan dandalin ba da shawarwari wato Advocacy and Policy Alternative Forum ya yi tsokaci. 2024 budget ga akwai measures da ya announce sai a ra'ayi in an implement da cewa ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian. The first measure is that manomi kayan da suke yi suke noma noma da shi in aka kawo from abroad eh, ba ba biya taxes on them ba cost of production na ya zama low means that food inflation kuma ya zo kasa so in food inflation ya zo kasa ordinary Ghanaian da da ke spend kudi da yawa ya sai abinci yanzu kudin abinci zai zo kasa ne number two waransu aikin da hospital ake use ake treat mutane da hospital and so in aka cire taxes currency what it means is that duk wanda ya ce hospital zai biya lesser compared to kan da da yake biya and the third one to waran da ke produce kamar magunguna akan ga yanzu su kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan nan wannan kuma an doki taxes nan kai kudin magani ya zo kasa an implement waranga three measures in my view ya kawo big big relief to the ordinary Ghanaian yanzu majalisar dokoki na kasa za ta ci gaba da muhawara kan kasafin kuɗin Idris abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana To madalla masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ci gaba da zira-zaren zargin zazzaga maɗuɗin kuɗaɗe cikin kasafin kuɗin da ake ta cece kuce. Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na tiriliyon hamsin sittin har saba'in don mai muna da resources ɗin. Zaɓin mamaki ne a ce a cikin kwana biyu an kasa lamatar budget na trillion biyu da wani abu. har a yi nasa. Game da toro ko da tinkahon da wasu mawakan siyasa ke yi cewa wai wakarsa ce ke sa a zaɓi 'yan siyasan kuwa manazartan da suka rubutu a ɓangaren ne suka ce ai babu wata alaƙa a rubuce. Bincike ya nuna cewa babu wata alaƙa tsakanin waka da kuma zaɓe. Babu. waka ta yi daɗi ta yi daɗi. Wanda ya ji daɗin ta ya ji daɗin ta ya zaɓe wannan kuma shi ya janyo. To sai dai kuma can a wani zauren taron tattauna makomar kasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka Dr. Aisha Laraba Abdullahi ce ke nuna wa duniya cewa a gaskiyar magana akwai matsala kwance. Har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani ci gaban tsaron ba tukunna. Abin da dai muke lura da shi shine cewa dai sun samu goyon bayan a jama'an kasashen. Waɗannan fa so mun taɓa muka cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke baje dalla dallan bayanai babu kauce-kauce. Shiri na ɗari da arba'in da hudu cikin jerin shirin manuniyan da ke nunar da yadda za a gyara lamuran da suka sukurkuce Zargin su kurkucewar kuma amma a jam'iyyar APC ce ta sa shugaban jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Aminu Musa Bobi ya bayyana yana baje bayanin cewa zaben kogi da imadai ya tabbatar da karbuwar jam'iyyar APC da ke mulki tunda dai gashi nan yanzu ita ta zarce dama abin da muke nuna wa mutane cewa wannan guguwa na ubangiji ne ba na buhari ba saboda haka zabukan da aka yi na jihohi guda uku alhamdulillah mun gode ma Allah cikin jihohi uku mun samu jiha biyu ita ma bayelsan muna kyauta zaton insha Allah za ta zo a hannunmu saboda muna nan muna bin kadu jam'iyyun adawa nan sun ɗanyi korafi an tafka magudi da sauransu ku ba ku ganin wannan an yi na je jihar kogi eh, a jam'iyyun da ake magana ma kamar dini malayi asirin shi ne tauna a ƙasa saboda da duniya na kallon cewa za a yi gwagwagwa ko kan da da shi sai ya zamanto shi ya zo na uku ko sdp da ta zo na biyu daga jam'iyyar apc ya fita koma sdp kuma in jama'a za su duba cewa an gama zaɓe ya ce ba zai je kotu ba saboda haka da gaggawa mu musamman ciyamomi na wayannan jihohi guda takwas za mu kai mashi ziyara domin mu jawo hankalin shi ya koma dawa cikin jam'iyyar apc za su dauka kamar za ku je lallashin shi ne kamun kafa don kai eh, ko mun je lallashi mu a matsayin mu shugabanni na jam'iyya ai wajibi ne mu jawo mutane game da tutiyar tinkahon tasirin waƙoƙin siyasa wajen zaben shugabanni kuwa shehun malamin jami'an nan farfesa abdalla uba adamu na jami'ar bayero da yake cewa babu wata alaka da aka gano a nazarce abun mamakin shine ne. bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zaɓe babu duk waka da za ka yi kana yaban wani ko kana zagin wani wannan ba zai sa mutane su zaɓe shi ko kansu su zaɓe shi ba akwai wayansu abubuwa da suke sa mutum ya yi zaɓe amma ba wai dan ya ji waka ba wanda kuma ba sa jin waka ko suke zaben fa daga Amerika zuwa ingila zuwa ina ne duk mun yi wannan nazarin babu wata alaka ko kun kusa dawo dawo ba ta tasirin da ya dawo ba ko karan saboda akwai da yawa wanda ba su san wakar ba ba su saurare ta ba kuma sun sun sun yi zaben to kaga ai ba za ka ce wai waka ce ta sa aka aka zaɓi mutum ba waka ta yi daɗi ta yi daɗi wanda ya ji daɗin ta ya ji daɗin ta ya zaɓe wannan kuma shi ya janyo amma akwai wanda suka ji wakar ta yi musu daɗin kuma ba sa san shi ba za su zaɓe shi ba kaga kenan masu ba wa mawaka kuɗi don su ci tarafin 'yan siyasa ba ta kuɗin su kawai suke amma shi mawaki babu ruwansa zai shiga motar miliyan ashirin miliyan talatin zai gina gidan miliyan ɗari da wani abu zai zai je inda bai taɓa zuwa ba zai shiga private jet amma dai idan kuma aka zo aka tace aka tankaɗe aka rairaye sunan shi maroki ko komai iya wasa a maroki suke daukan sa idan ya fito ce na neman auren ire da katin yayansu ba wanda zai yarda tun bayan buga hatimin amincewa da karamin kasafin kuɗin da masar ƙasa ta yi wasu 'yan ƙasa suka fara korafin cewa a gaskiya fa abubuwa sun lalace tsohon dan majalisar ƙasa har sau biyu a jere daga jihar bauchi honorable madaki ahmad gololo ya ce su a lokacin su sai sun tsatsefe kasafin kuɗi kafin su bari ya wuce a lokacin mu shine tsofin gwamnan sokoto tambuwa majalisa tana tsayawa duk abin da shugaban kasa ya kawo sai an tsaya an diddigin sa musamman ma kasafin kuɗi a gan ya za a samu kuɗin kaina za a samu kuɗin ya za a yi amfani da wannan kuɗin tamma yanzu abin mamaki ne a ce a cikin kwana biyu an kawo supplementary budget na trillion biyu da wani abu har an yi fasa nasa na ganin wannan ya kamata 'yan majalisa gaskiya su duba ya eh, tabbatacce duk lokacin da aka yi majalisa tun daga farko zuwa yanzu duk lokacin da aka zo majalisa ana cewa 'yan majalisa motoci saboda gudanar da ayyuka amma na yanzu asambili da muka majalisa ta kare ta kwana kwana na kwata-kwata motocin miliyan 23 ne aka samu kuma a yanzu a inda halin da kasa yake a ce an sayar da majalisa mota ta miliyan 160 gaskiya tana ganin ya yawa saboda ƙarshen shekara hudu ana sayarwa da majalisa wannan mota amma ta kudin ta wajen kudin sa na sallama da za a yi masa to gratuity na kwata-kwata na ta tarayya bai wuce miliyan shida ba ko miliyan biyar to ta yana za a biya shekara hudu ta yana za a samu kudin za a biya wannan ya kamata a duba hannun talakawa suke ciki a duba tattalin arziki mu Najeriya bashin da yake kan Najeriya ya yi yawa. Sai dai kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigi na Masar da Tijan Tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne ya ce ai da dai kasafin kuɗin kan yi kaɗan ne a dawo a nemi ƙari ya kamata nema a fara yin kasafin kuɗin a wadace. Nawa ne ake shirin presenting 2024? Trillion biyu da nawa ne? Triliyan ashirin da takwas. To ki raba triliyan ashirin da takwas budget per capital wato kowane ɗan Najeriya nawa za ki samu? ba dan najeriya da zai samu fiye da dala ya kai dala dubu biyu to nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kuɗin najeriya ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na triliyon hamsin triliyon sittin don me idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da resources da zai yi bakin muna da kuɗin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kuɗi na biliyan hamsin biliyan sittin har biliyon saba'in To me yasa ba a yi? Ba a yi saboda yanayin shugabanci da yanayin da muka saba tafiya. buhari ne ma ya zo ya yi kokari ya daga budget in ba haka ba mun dunga tafiya kenan an yi budget shekara ya kusa karewa supplementary budget wane ne budget kuma yan kasa suna su suna nan tunani suke kamar duk budget din nan yi ake kawai yan majalisa da shugabanni na gwamnati suke raba wa junansu wanda kuma ba haka bane game da maganar kasashen afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa wani taron tattauna makomar kasashen ne jiyo tsohuwar mamba kungiyar tarayyar afirka dabta Aisha Laraba Abdullahi na cewa akwai dai wata matsala da aka gano a hukumance. Gaskiya da wuya kai tsaye mutum ya ce ga mafita shi samu aka kira mu irin wannan taro din domin mu tattauna. Amma abin da ya bayyana zahiri shine cewa in aka lura yawancin kasashen da ake samun juyin mulki musamman a nan kasashen Afirka ta yamma in ka duba kasar Gini, kasar Mali, Burkina Faso, Nijar yanzu su ne na kwanan nan. ka duba yawancin kasashe ne wanda suke shin kasashen da ake kira Sahel wanda guri ne wanda yake busasshen guri suna fama da talauci ga faɗin girman kasa yadda gwamnati da wuya takan samu ma wasu gefen asan da su banda kuma kasancewar 'yan ta'adda sun mai da yanzu wayannan kasashen kamar gidajensu ne domin yawancin sojoji na da suka juyin mulki in ka yi magana da su sai su ce ai sun ga yadda lamarin tsaro wato security yake a wannan kasashen shi yasa suka ga gara su zo su yi da kansu to amma har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani ci gaban tsaron ba tukunna ba mu san ko gaba za mu gani ba abin da dai muke lura da shi shine cewa dai akwai wasu su daga cikin su sun samu sun samu goyon bayan jama'an kasashen kansu wala Allah hala shugabannin dadin da wasu abubuwa da ba su bane ko kuma dai abu ne da lokaci zai nuna amma dai yanzu halin da muke ciki gaskiya wannan babbar barazana ce. ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dan kafin mu yi sallama sai masarar sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya da maraice. domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1288 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne masu masu yi fice kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zama ku musamman dai abokan aiki abdulwahab muhammad na jihar bauchi da mustapha nasir batsarin jihar niger sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mada da muryoyin da ta kan tantance ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla na ikara mu ma muna baje maka godiya da wannan shiri masu sauraro yanzu kuma ga nasihar juma'a. Sunana Muhammad Zaharuddin Usman. Nasihar mu ta yau akan wasu ne daga cikin hikimomin da ke cikin jarrabawa da Allah ke jarabta mu da kuma muhimmancin tuba. Yana da kyau mu san cewa mu halittu ne na Allah maɗaukin sarki mu bayi ne a gare shi subhanahu wataala a dalilin haka kuma yana duk abin da yake so da mu babban abu da muke buƙatar sani shine mu san cewa Allah maɗaukakin sarki ya kaddara duk wani abu da zai faru da mu shekara dubu hamsin tun gabanin ya halicci sammai da ƙasai don haka duk abin da ke faruwa Allah maɗaukakin sarki yana sani a matsayin mu na mumine mun yi imani da lauhil mahfuz saboda haka duk wani abu da ke faruwa daga lauhil mahfuz Allah maɗaukakin sarki yake kaddarawa don mun fuskanci jarabawa kada mu yi tunanin cewa Allah maɗaukakin sarki bai san me muke ciki ba wallahi yana sani ya jarabci waɗanda suka fi mu daraja manzo sallallahu alaihi wa sallam ma yake cewa waɗanda suka fi fuskantar jarabawa mai girma su ne annabawa sannan sai masu ƙarfin imani to haka abin ke saukowa kai wani lokaci ma fa idan muka duba za mu gane cewa jarrabawa da muke fuskanta da masifu wallahi laifuffukan muke jawowa a wurare daban-daban Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana cewa musiba da ke aukuwa a kanmu musifu da muke gani a doron ƙasa laifuffukan muke jawowa yana ma mana afuwa ne na da yawa daga cikin laifuffukan Allah ya amfanar da mu sannan ya ba mu ikon tuba wassalamu alaikum wa To madalla ma sauran mu da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga garuruwa hudu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaidawa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa Falasɗinawa ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da man fetur yake kan karewa a zirin Gaza, masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon Falasɗinawa ba. wasu 'yan bindiga da ba son ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biya kasar mali to masu sauran baki ɗaya ana muka zo ga karshen shirin kuma za mu naɗe tabar shirin a halin yanzu sai kuma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga kammaluwar shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe ke muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.